This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 22 da 25 da 16. A jamhuriyar Nijar kuma za ku iya kama mu a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Sannan muna nan a akan intanet wato a voahausa.com. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci na ranar 19 ga watan Nuwambar shekarar 2015. Mahmud Lalo ne daga birnin Washington DC tare da Ali Mustapha Sokoto muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin wannan lokaci. Da farko ga kanin labaran duniya. To hukumomin Faransa sun ce ashe mutumin da ya jagorancin hararin da aka kai a cikin birnin Paris a makon jiya yana cikin wanda aka kashe a samamin da 'yan sanda suka kai. magajin garin birnin new york ya ce ba wanda ya sai tsorata su bayan da 'yan ta'adda isis suka fito da wani bidiyo mai barazana ga birnin sannan shugaban amurka ya ce idan ana son a magance rikicin syria to a fitar da shugabanta daga kan ga mulki To a yau 19 ga watan Nuwamba rana ce da aka keɓe domin yin dubi kan irin halin da waɗanda ba su da cikakken makewayi ko kuma banɗaki ke ciki da kuma yadda ake tsabtace shi. ba a gyaran banɗaki yanda yake a gwamnatance sai dai wanda ya ga dama ya gyara nasa don kansa wanda kuma bai ga dama ba shikenan a jihar sokoto kuwa yayin da jam'iyyar apc ta fara zaɓukan fidda gwani domin tunkarar zaɓukan ƙananan hukumomi da za a yi an yi ɗauki ba daɗi a ƙaramar hukumar sokoto ta arewa mu talakawa mun zaɓi ga wanda muka bukata su manyan ba su son ba allah ga su sannan kamar kowace alamis muna tafe da shirin sai bango ya tsage amma da farko ga labaran duniya lauyoyin ƙasar faransa sun tabbatar da cewa ashe madugun shirya hare-haren nan da aka kai a birnin paris a makon jiya yana cikin mutanen da aka kashe su a cikin samaman da 'yan sanda suka kai kan wani gida jiya laraba a can paris ɗin ofishin lauyoyi masu gabatar da kayayyaki na wannan birnin sun ce an gano gawar shi wannan mutumin mai suna abdulhamid abaud wanda ɗan ƙasar belgium ne amma sa ɗan maroko a cikin gidan nan da su ma'aikatan tsaro suka share kamar sa'o'i bakwai suna kai mashi hari a unguwar st denis da ke can bayan garin na paris shi dai abu da ake zaton ɗan shekaru ashirin 27 ko da takwas ne an tantance cewa gawar ta sace daga duba yatsansa da aka yi mutane dai akalla takwas aka cafke a cikin wannan gidan a lokacin wannan samamin na ma'aikatan tsaro wanda kuma a lokacin ne wata mace da aka ce yar oshi a ba'ud ɗin ne ta yi mutuwar kunar bakin wake bayan da ta tada wani bam da ke jikinta yan sanda uku sun je rauni kuma an kashe ɗaya daga cikin karnukansu magajin garin birnin new york bill de blasio ya ce ba wanda ya isa ya tsorata mutanen birnin yana wannan kalamin ne bayan da kungiyar 'yan ta'addar isis suka fito da wani faifan bidiyo da ke barazanar kawo hari akan birnin wanda shine gari mafi girma a amurka da yake magana a dandalin times square ɗaya daga cikin wuraren da aka nuna a cikin bidiyon magajin garin ya ce sun fahimci daman manufar 'yan ta'adda ita ce su da hankalin jama'a su jefa birnin cikin rudani a cikin hotunan dai an nuna wani abu mai kama da bam ne da aka kwance shi sannan aka dana wato aka ja magana disin tayar da shi mr blasio dai ya ce ba wata tabbatacciyar barazana da birnin new york ke fuskanta don haka ya gargaɗi mutanen garin da su ci gaba da gudanar da hidimominsu na yau da kullum kamar yadda suka saba shugaban amurka barack obama ya ce ba za a fa samun nasara a gama da 'yan ta'addar isis ba sai an samu cin mai na sulhun ta rikitan ƙasar syria ya kuma kara da cewa duk yarjejeniyar da za a kulla dole ne ta tabbatar da cewa ba ta bar shugaban syria bashar al-assad akan karagashi ta mulki ba shugaba obama wanda ke wannan kalami lokacin da yake gana da prime minister canada justin trudeau a wajen taron kulin kasashen asia pacific da ake a ƙasar philippines ya ce zai wuya matuka a iya tsaye da yakin basasa da ke galabar syria muddin ba kawar da shugabanta ba wanda a cewa shi obama din galibin mutanen syria suke wa kallon shi mai mulkin mallaka ne yanzu zai kusan shekaru uku kenan da kasashen duniya suke ta kokarin neman hanyar kashe wutar wannan tarzoma ta syria wacce ta lakuma rayukan mutane a dubu biyu da wato dubu mai hamsin sai dai ko maganar yadda za a yi da shi shugaba a sanne ke kawo cikas da yake rayan kasashen da ke kokarin wato su sulunta abin ya rabu a akan yadda za su yi da shi shugaba labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc shugabar adawar kasar myanmar aung san suu kyi wacce jam'iyyar ta lashe zababban zaben da aka yi a kasar cikin watan nan tana ganawa da manyan jigogin gwamnati mai barin gado don a san yadda za a canja ragaman mulki a cikin sauki sai dai jami'an kasar ba su bayyana ainihin abubuwan da aka tattauna a wannan ganawar da aka yi tsakaninta da kakakin majalisar dokoki shuen man amma an san cewa wannan shine na farko daga cikin taruka guda uku da aka shirya za a yi tsakanin su ci da manyan kusoshin gwamnati mai barin gado shi ma shugaban kasar na yanzu tensian da kwamandan sojan kasar min aun lane duk sun yadda za su zauna su tattauna da ita sakamakon da aka samu zuwa yanzu a zaben da aka gudanar a ranar 8 ga watan nan na nuwamba ya nuna cewa jam'iyya mai mulki ta usdp ta sha kashi sosai a hannun jam'iyyar nld ta misci to a ƙarshe gwamnatin ƙasar zimbabwe ta bayyana ƙudurinta na fitowa da wani sabon haraji da za ta ɗora baƙaƙen fatar ƙasar da aka sake tsuguna da su wanda suka mallake filaye sai dai rahotanni sun ce da yawa daga cikin wannan mutanen suna ci gaba da fuskantar matsalolin rayuwa iri-iri abin da ke sama yanzu ala tilas sai da suke hada karfi da turajar fata domin su nemi rahusa gwamnatin ta zimbabwe dai ta ce daga watan janairu na sabon shekara ta 2016 ne za ta fara dora harajin tsakanin dala uku zuwa dala goma a kowace shekara akan kowace kadada daya bisa ga duka alamu gwamnati tana neman wasu hanyoyin samun karin kudaden shiga ne domin ta tallafa tattalin arzikin kasar da ke da rauni matuka sai dai kuma abin mamaki wato shine samun bakaken fata wuraren zaman su na daga cikin abubuwan da 'yan siyasar zimbabwe suka yi da suka yi fafatuka kamar su shi kansa shugaban kasar yanzu robert mugabe suka yi amfani da su wajen yin siyasar tasu haraka zaɓe su a shekarun 1960 a ƙarƙashin shi shirin sake fasalin filaye na shekarar 2000 ne gwamnati ta kwace dubban gonaki daga hannun turajar fata a kabar bakakin fata To labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc da za mu fara rahotannin namu ne da batun kiwon lafiya inda yau rana ce da aka ware domin tunawa da ɗimbin mutanen da ba su da makewayi ko kuma cikakken banɗaki wata ƙididdiga ta nuna cewa ƙalla mutane kusan biliyan ɗaya ne ke biyan bukatunsu na bayan gida a filin allah ta'ala daga legas ga rahoton da wakilinmu da amurka baban babangida jibril ya aiko mana ranar 19 ga watan nuwamban kowace shekara rana ce da hukumar lafiya ta duniya ta ware domin faɗakar da al'ummar duniya mahimmancin ɗakunan bahaya da nufin taimakawa wajen kawar da cutuka masu yaduwa dangin kwalara sai dai kuma har yanzu akwai gidaje masu dama a birane da ƙauyuka na najeriya da ba sa da ingantattun gidajen ba haya ko makewayi a ƙasashen duniya daban-daban dai musamman waɗanda suka ci gaba makewayi ko gidajen ba haya gurare ne da ake ɗauka da muhimmancin gaske wanda ake samarwa a gurare daban-daban domin biyan bukatun jama'a bayan wannan kuma makewayi na taimakawa wajen rigakafin yaduwar cutuka da ake samu ta iska musamman kwalara da danginsa to sai dai ganin yadda hukumomi da jama'a a najeriya ke da samun matsala wajen tabbatar da tsabtar muhalli wasu 'yan kasar na ganin akwai bukatar sake dawowa da ayyukan duba gari a kasar da nufin tabbatar da tsabta tsakanin al'umma kamar da malam sani muhammad wani malamin makaranta ya shaida mani misali zan baka kaga a da akwai mutanen da ake cewa duba gari duba garin nan su sukan shigo gidanka su duba banɗakunanka su duba wajen wanke-wankenka su duba abubuwa da yawa su gani in yayi daidai to in ma bai daidai ba a baka shawarwari ne yadda zaka gyara to kaga a lokacin da ana gyaran banɗaki sosai amma a yanzu zamanin nan ba a gyaran banɗaki yanda yake a gwamnatance sai dai wanda ya ga dama ya gyara nasa dan kansa wanda kuma bai ga dama ba shi kenan yanzu haka dai wata ƙididdiga da ƙungiyar wto mai kula da tabbatar da ingantattun gidajen ba haya da kuma wayar da kan al'umma game da mahimmancin gidajen ba hayan ta fitar na cewa daga cikin ƙananan yara biyar ƙalla guda ɗaya na mutuwa kafin cika shekaru biyar a duniya a sabili da kamuwa da cutukan da ake yadawa a sakamakon rashin tsafta makewayi kuma musamman a ƙasashe masu tasowa irin su najeriya To koya magidanta ke ganin wannan rana tambayar kenan da na yi wa malam aboki ɗan ladi. Maganan tsafta a ba haya ma kaɗai ba a dukkan magudanan ruwanmu ko kuma dukkan wani abin da ya shafi drainage in ka kula a najeriya mu ba riga an ba da mu a baya yanzu billahi lazi da za ka shiga gidajen talakawa irin mu kaga irin gurin da muke tsugunawa za ka san an riga an bayar da mu a yan shekarun nan dai hukumar tabbatar da muradun karni ta majalisar ɗinkin duniya ta tashi tsaye wajen gina gidajen bahaya a makarantu da nufin rage kamuwa da cutuka a tsakanin yara to da yake an ce yara manyan gobe na ji ta bakin wasu game da halin da ban dakunan makarantun sun ke ciki kuna da wajen ba haya a makarantar eh muna da shi ana gyara ana wanke shi ana da kuna da ba haya a makarantar eh ana wanke shi kuna da ban daki a makarantar ku eh yana da tsafta Eh, yanzu dai a yanda kungiyoyi masu zaman kansu ke fatan ganin an samar da gidajen bahaya ko makewayi ga dokacin jama'a domin rage kamuwa da cutukan da ake dauka a irin wannan gurare a yanzu dai akwai jama'a da dama masu fatan samun wayar da kai da kuma tallafi daga gwamnati na sanin alkiblar da aka dosa a wannan bangare baban yajibirin murya amurka daga lagos nigeria to duniya mu bi ta asese to duniya mu bi ta asannu duniya ƙasan matalauta to duniya akwai ma'azinta duniya ƙasan ma'azinta to duniya akwai matalauta tuma da Allah gaida baban gida Jibril kuma kan wannan batu na ranar makewai ta duniya muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayinku an jima a mu na dare idan Allah ya kai mu ta yaya kuke ganin ya kamata a samar da wadatattun makewayi ga al'umma amma kafin nan bari mu je jihar Sokoto inda rautani daga jihar ke cewa an yi dauki ba daɗi a karamar hukumar Sokoto ta Arewa yayin da aka fara gudanar da zaben fidda gwani na jam'iyyar apc domin tunkarar zaɓukan da za a yi na kananan hukumomi ga dai da lamarin ya kaya a wannan rahoto da wakilinmu da amurka murtala faruk sanyin ya aiko mana daga sokoton wasu 'yan takarar dai sun yi korafin tilasta musu janyewa wasu wasu kuma sun yi zargin an yi musu ɗauki ɗora saɓanin wanda jama'a ke so lamarin da ya fi kamari a karamar hukumar mulkin sokoto ta arewa inda aka soma zaben fitar da gwani to amma daga baya ya rikide zuwa baiwa hammata iska tsakanin wakilan 'yan takarar cikinsu ko har da zababbun 'yan majalisar dokokin jihar waɗanda ɗaya daga cikinsu ya karɓe wasu ƙuri'u ya kuma yayyaga su sunana honorable ibrahim azzaka sarki wanda an kai san da honorable mai kaji dan majalisar dokoki na jihar sokoto mai wakiltar sokoto na ta biyu a halin da ake ciki ina fahimci cewa kana ɗaya daga cikin wakilan ah, abdullahi hassan a wurin zaben fitar da gwani ni agent ne ne abin da ya faru lokacin da aka zo su ɗayan abokan takara sun yi yi cewa duk wanda annan ya zan dole shi ba su ƙuri'a su su rubuta mun ka ce musu doka ba ta da haka Allah ya nuhi an kai zaɓe lafiya aka ƙare lafiya aka tara ƙurƙuza Alisa Hawa kowa ya gani na sun nasu so biyu shugaban zaɓen wanda an ka turo ya kwashe ƙuri'un ya sa cikin aljihu ne yana so ya gudu da su Allah taimake mu jami'an tsaro sun ka tare shi a can exit na fita sannan ya dawo ya hidda ƙuri'un sai suka ba ejen din wancan ƙuri'un namu ya yayyage a wurin. Sunana ɗaya bugandu. Mu talakawa mun zaɓi ga wanda muka buƙata. Su manyan ba su son ba Allah ga sun yi tsaye sun taru ba su so ne Allah ya kai shi. Kana da tabbacin cewa shi lashe zaɓen fitar da wani Ina tabbatun wallahi shi ya lashe zaɓe. Abdullahi Hassan shi ya ci zaɓe. Na zanta da shugaban jam'iyyar ta APC a jihar Sokoto Alhaji Usman Dan madamin Isa dangane da wannan badakala da ke kokarin kawo farki a tsakanin 'yan jam'iyyar. kowace an tilasta ma ya janye bai faɗi gaskiya ba. Kwamiti ne ake sawa na sasanta kuma duk inda aka ce a sasanta wato za a kira kowane bangare a ce wani jaye ma wannan. Idan ba su yarda ba shi ne sai a ba dama a ce ku tafi a je a yi maku zaben da gwani. Wasu guraren da aka yi zaben ma cike suke da cece ku ce misali a karamar hukumar mulkin Sokoto ta Arewa wanda har kawo yanzu ba ku bayyana sakamakon ba. A duk inda 'yan jam'iyya suka samu rashin fahimta lokacin zaɓe gaskiya uwar jam'iyya za ta ɗan zama in mutane na a tunzuri to duk hukuncin da an yanke wasu ba za su ji daɗi ba suna cikin hasalar nan gara a bari sai ƙura ta lafa sa'annan a fidda gaskiya. Akwai zargin cewa manyan jam'iyyar APC a karamar hukumar suna goyon bayan wani ɗan takara yayin da kuma suke ƙin wani wanda ake ganin kamar shine zai yi rinjaye. To yalla bai ba ka ganin kai da ɗan jarida haka hina sanin wanda bai son wani ni a matsayina na shugaban jam'iyya ni ban ɗauki cewa akwai wasu shugabanni na APC ba waɗanda ba su son wani ɗan takara domin da ya'yan eh, APC na. Ya zuwa lokacin haɗa wannan rahoton dai ba a bayyana ɗan takarar shugaban karamar hukumar mulkin Sokoto ta Arewa ba a daidai lokacin da hukumar zaben jihar ta bayar na gabatar da 'yan takara yake ƙoƙarin karewa murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria kuma ga lokaci yana ga tahowa nan gaba ana yin zaɓe. kuma da lagai da murtala faruk sanyi na to idan allah ya kai mu a shirinmu na dare za ku ji sharhi kan wata ƙididdigar da aka yi kan ayyukan ta'addanci a duniya wacce ta nuna cewa ƙungiyar boko haram ta ɗare ƙungiyar isis wajen kai munanan hare-hare da kuma yawan mutanen da ta kashe amma yanzu ga jimmy ali da shirin sai bango ya tsage Assalamu alaikum masu sauraron filin sai bango ya tsage. Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. yau wannan fili na sai bango ya tsage ya kayyato alhaji uba mana mataimakin daraktan yada labarai na hukumar alhazan najeriya wanda zai yi kokarin amsa tambayoyi daga gombe da kuma kano a saboda haka ba tare da bata lokaci ba ga tambayar mu ta farko daga gombe sunana kamar alhaji garba da yarwa ga na gombe tambaya ta shine idan aka tashi za a tafi maka akwai canki-canki da muke yi a jihar gombe sai a kurkula takarda a jefa in ka yi sa'a ka ɗauki gombe shi shikenan sai ka zauna a gombe in ka ɗauki maka to kana daga cikin alazai masu tafiya aikin hajji shin wannan gwamnati ne ta ce a haka ko kuma ganin daman can jihar gombe ne suka ce a haka <laughs> to malam uba ka ji tambayar tasa ko eh, na ji <laughs> to <laughs> bismillah To wato gaskiyar magana shine wannan wani shiri ne na adalci na hukumar alhazai ta jihar Gombe. Dalilin ku shine a kujerun nan ba su isa jihar Gombe ba. Idan aka ce ba a yi haka ba mutane da dama za su ɗauka an yi son kai ne ko an ba gwamnati ko an ba 'yan siyasa da makamancin haka. Shi yasa ita hukumar alhazai ta ga mafi sauki shine a yi kacici kacici duk wanda ya ɗauka ya samu maka to ya samu ya samu kujeran maka wanda bai samu ba zai zama shi a gombe sai kuma Allah ya nuna mana shekara da ta baɗi da yake kuma abinda nake so dai mutane su fahimta ne wannan ake haji shiri ne na Allah in Allah ya kira ka ko da ka cici ka cici ko da me aka yi <laughs> in Allah ya kira ka sai ka ji to ita eh. hukumar Allah zai ta gombe adalci dan kokari take ta kamanta gaskiya saboda kujerun nan gaskiya ba ma ita ba sauran jihohi ma bai ishe su ba to bari mu nufi Kano mutumin farko a Kano bismillah salamu alaikum suna na Usaini Ali Hamza to ina magana tambaya ta anan ita ce ba da aikin haji ibada ce da ake bi shekara wanda kasashe da dama na duniya suke zuwa kuma suke tallafawa ga maniyyatansu na kasashe mu a Najeriya sai gashi mun kasance mu muka fi kowa biyan aikin haji da tsada wanda idan aka lura za a san duk shekara kuɗin aikin haji yana karuwa maimakon raguwa wani yunkuri gwamnati za ta yi wajen taimakawa maniyyata wajen rage wannan farashi da kuma duba bukatu. Malam Uba ka ji tambayar tasa ko? Eh na ji tambaya ba Allah. <laughs> Wato ba Allah gaskiyar magana shine gwamnati na ingizawa yanna ba ta zato. kuma ka kula akwai wata matsala da ke damun kasar nan ka dubi karfin kuɗin mu komai da za mu biya ko a dola ne ko ko a kuɗin saudiya wanda dukan su ya fi namu kuɗin karfi sai ta za ka ga mutum an ce ya biya dubunnai amma ka kwatanta da karfin wata ƙasa sai ga kuɗin bai kai ya kawo ba kuma ka tuna gwamnati ita take kula maka da likitocin da suke kula da kai in ka tafi saudiya gwamnatin nan tana tallafa wajen rage kudin jirgin sama gwamnatin nan tana taimakawa gwamnatocin jihohi da na kasa duka suna taimakawa su samu ma'aikatan nan su za su biya su da alamansu sun su da kudin jirgin su don su kula da kai ina eh, na yadda inda hali a rage kudin aikin hajji amma gaskiyar magana inda so samu ne in kamata ya ma a ce mu samu daɗin da wa'insu mahajjata suke ji wallahi kudin hajji da ya fi haka tsada da in ka kula jihohi da yawa gwamnoni na ba da kuɗi don a ingiza wajen taimakawa da kuɗin gidajensu kuma in ka kula ba ma wai gwamnoni bai ta hukumar kasa ko kuɗin guzurin da aka baka ba yana ake canja shi a kasuwa ba haka ake canja na mahajji ina fata na ansa tambayan nan to bari mu sake komawa gombe gombe bismillah ku yawa sunana shugaba abdullahi dan musa a gombe ni ma'aikaci ni ma'aikaci shekara bakwai goma ana yi da ni me yasa ake ba mutane a ce sai sun sa kudin abincinsu da za a rika ba su a gidajensu a maka kuma alhali an san mutanen najeriya abincin da suke ci daban ne sai a je a yi musu abinci sai da abinci saboda mutum ɗari hudu ba abin da sai dai a zuba me yasa ba za a nemi ma'aikata yan Najeriya wanda suka yi tuwon Najeriya da kurin Najeriya da farin Najeriya <laughs> su kai ba sai a ɗauko Laraba wanda ba san yadda abincin mu yake ba. To ita kenan tambayar ka. Akwai ta biyu kun kala da ita. Eh ka gama duka in kana da uku ma ka yi gaba ɗaya. ta biyu ta biyu na kace kamar 2004-2005 kudin kujera a Najeriya bai wuce dubu ɗari hudu ba. Kuma cikin abin da ake ba ruwa guziri dala dubu ne. yanzu gashi ana biyan dubu ɗari takwas da wani abu amma har yanzu dala dubu me yake me dalilin sa wanda abu ke ƙara kuɗi kullum bi shekara. to ka gama tambayoyinka. eh na dakata haka dai ba ƙarya suka yi wani kada su yi rayu kada su yi lokaci. na'am. <laughs> to malam uba ka ji tambayoyin wannan malamin ko. na ji tambayoyin ba Allah ne. bari fara da maganar ciyar da wato wannan shawara ce da aka zauna da ita hukumar alamai ta kasa da ce jihohi kamata ya ce mahajjisan mu kamar sauran mahajjisa na duniya inda suke da muhalli nan ya kamata a dinga ba su abinci babban dalilin ku shine yawancin mutanen mu na can irin takarin nan da suke sai na mana abinci wallahi yawancin abincin gurbatattu ne kuma kyakkyawan nufi ne yasa aka yi wannan amma a samu a ce a baka abincin najeriya gaskiya sai a hankali saboda dokokin saudi suna da tsauri sai a hankali amma alal misali bara ita hukumar alazai ta kasa da jihohi sun yi kokarin su ga an kawo ma abinci irin namu daga gidan najeriya don a dafa shi a nan saudiya akwai jihar ma da ta yi nasara akan wannan kamar jihar lagos su sun samu su yi wannan amma jiha ce kamata ta zauna ta tantance da su kamfanonin da aka ba wannan kwantiragi na dafa mutane abinci saboda bayar da abinci a maka a cokal na hannun jihohi ne abinci a madina ne ba da abinci a madina yake hukumar alazai ta kasa so jihohi suna da wani izinin. ka fahimci tambayar ba ba yan najeriya sun yi abincin ga su a tsakari a ɗauke su man To ai yana kokarin eh, eh, to yana kokarin ya baka ah, ansa ah. ne ya fahimci tambayar ka shine yake baka ansa ka bar shi ya baka ansa. To na bari to na bari bana ansa. <laughs> Malam Uba. Na Allah eh kamar yadda Hajiya ta kai hakuri ka fahimci. Na yi na yi ba Najeriya ba ce Saudiya tana da dokar dokarta. Mm-hmm. Yawancin mutanen da mm. kake gani suke sai da abincin nan ba su da takardun zama. Mm. Eh. Eh, yanzu so kake najeriya ta karye dokar kasar saudiya don tana so ta baka abinci ba ba ta bi hanyar ka'ida mm. da ya kamata ta bi ba mm. yanzu ya ce ai najeriya suke sa mutane su je su zauna ba mm. takardu a najeriya hanya ɗaya da muke bi a siyasance shi ne wannan kamfanoni kamfanin najeriya da ke zai samu izini ya dafa maka abinci a saudi doka ce ta saudiya so kokarin da ake shi ne kamfanin da ya ce zai ya ɗauki ya samu nasarar ciyar da mahajjata ƙoƙarin da irin mm. hukumar alhazai da jihohi suke ne su tabbatar cewa an yi abinci irin na 'yan najeriya ina jin kale da Allah a taƙaice akwai dokoki da ya kamata a bi kafin a baka abincin Najeriya a Saudiya. Wannan mm. mutane da kike gani eh, ana baka abincin Najeriya har ana tumame da sauransu. Yau in ka koma aikin bayan aikin hajji mm. gudu koma kan duwatsu saboda ba su da takardu alfarma suke ci a lokacin mm. aikin hajji ba a kama mutane a saudiya mm. to yanzu mm. so ka ce najeriya ta da mutuncinta ta ce dole a nan da a yi wa ba su bi doka ba bayan jihar ka tana da iko ta zauna da kamfanin da aka ce ciyar da mahajjatan nan su zauna tantance su ce ga irin abincin da muke so irin na mutanen gombe yaya za ku fuka kama na wannan abincin inda wahala a fara bana na mm. shekara biyu uku a samu abin da ake so akwai laifi a wannan ni dai fahimta ta shine baka kamar dai kana da ra'ayi ne ba ka so ka fahimci bayani yawa to ka fahimci abin da nace abin da ya sawaka kenan sai kuma makon gobe idan allah ya kai mu kafin nan muna godewa alhaji garba tela herwa gana da Malam Rabi'u Lawan a Kano da kuma wakilin sashen Hausa Nasiru El-Hikaya da suka taimaka aka ɗauki wannan shirin akan faifai a huta lafiya. madalla yanzu kuma sai kaɗan daga cikin saƙonin da kuke aiko mana ta hanyar imel. sakon farko cewa ya asalamu alaikum sashen hausa don allah ku mika sakona ga waɗanda abin ya shafa cewa don allah shugabanninmu na ƙasa ku tuna lokacin da kuke yakin neman ku talaka ya zama zinariyar da kuke haƙowa a ƙasa amma kash yanzu ku ne kuke gasawa talaka aya a hannunsa yau gashi man fetur ma da talaka ke kuri da shi musamman a wannan lokaci na noman rani fetur ya yi wuya ko da kuɗinka kuma kun kasa cewa uffan akan haka daga ƙarshe ina tunatarwa zuwa ga 'yan uwana cewa mu yi burin talaka ya ce kun ga ranar wani ba wai a ce ba mu ga ranar wani ba musamman jihar kebbi kuma allah zai tambaye ku akan amanar da ya danka muku sako daga nasiru musa mai yama jihar kebbi a najeriya shi kuma wannan ya ce ya allah ya allah muna roƙonka ka kawo mana ƙarshen hare-haren ƙunar baƙin wake da tashin bama-bamai a najeriya da ma duniya baki ɗaya amin sakon ango malamin makaranta da sani mai lange-lange ya wuri sako na gaba cewa ya assalamu alaikum sashin hausa na muryar amurka har ta'addanci da 'yan kunar bakin wake suka kai jihohin adamawa da kuma kano abin takaici ne da kuma allah wadai muna roƙon Allah ya kawo mana ƙarshen ayyukan 'yan ta'adda masu kisan waɗanda ba su ji ba ba su gani ba a ƙasashenmu daga Mahmud Salihu na Moda da Ahmed Abubakar Gamborun Gala. Wannan ya ce Salam VOA Hausa. Hakika ko shakka babu juyin mulki da ake yunkurin yi wa al'ummar ƙaramar hukumar mulkin Sokoto ta Arewa na zare musu ɗan majalisar da suka zaɓa wato Honorable Abdullahi M Hassan a zaben fidda gwani kwata-kwata bai dace ba. Domin fa a wannan ƙarnin siyasar ubangi gida ta zama tsohon yayi daga Hassan Muhammad Binanci daga unguwar magajin garin Sokoto. Wannan ya ce inna lillahi wa inna ilaihin raji'un. Ya Allah ka ji kan waɗanda suka rasa rayukansu a harin da marasa imani suka kai kasuwar sai da wayoyi ta Farm Center da ke Kano. Allah ga ka ga su nan Allah kai kake ganin su, Allah ba ma ganin su. Allah ka wargaza duk shirin su na cutar da masu bauta maka daga Comrade Hafiz Sani Murabus attajiri Garki jihar Jigawan, Najeriya. a kai da usman kabara yanzu kuma ga labarai a takaice to mahmud rauni a faransa sun tabbatar da cewa ashe dai madugun shirya halarar nan da aka kai a birnin paris a makon jiya yana cikin mutanen da aka hallaka a samaman da 'yan sanda suka kai a kan wani gida jiya su ofishin lauya na paris sun ce an gano gawar shi wannan mutumin mai suna abdulhamid abaud wanda dan kasar belgium ne amma asalinsa dan maroko a cikin gidan da ma'aikatan tsaron suka share sawi bakwai suna kaiwa hari a unguwar st denis da ke can paris din a na amurka kuma magajin garin birnin new york bill blasio ya ce ba fa wanda ya isa ya tsorata mutanen birnin yana wannan kalamin ne bayan da kungiyar 'yan ta'adda isis din suka fito da wani sabon faifai na bidiyo da ke barazana za su kawo hari akan birnin wanda shi ne mafi girma a amurka mun kuma kawo muku rahoton da ke cewa shugabar adawa kasar myanmar kasar da ake cewa bama kuma wato osan sun ci wacce jam'iyyar ta lashe babban zaben da aka yi a kasa a cikin watan nan tana gana da manyan jigogin gwamnati domin a sanya da za a yi musayar ragaman mulki a tsakanin su ya su din to masu sauraro abin da ya sauka kenan a cikin shirin namu na wannan lokaci sai kuma an jima da daren sha Allah za mu sake dawa da wani sabon shirin yanzu a madadin Ali Mustapha Sokoto da kuka ji yanzu yanzu nan da Julie Leather Gresham da ta bada umarni sai kuma injiniyan mu Mr. skipsisk Sisk Mahmud Lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na Amurka amma kada ku yi nisa domin ga Halima da Jamila da shirin yau da gobe.